إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باكا yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa barakatuh مال محمد جميل malam Muhammad cewa ci gaba da shirinmu na don marayu da miskinai da fakirai da mabukata wannan shiri mai albarka muna addu'a ga duk waɗanda suka ɗaunoyin wannan shiri ko muna gaisuwa ga duk waɗanda suke sauraron wannan shiri cikin gombe da kewayenta da wajenta da wasu jihohi da suke makwabta yau insha Allah ta'ala ci gaba da shirinmu yau taken karatunmu shine a kada gaba ya hana ka ciyarwa da taimakawa a insha Allah ta'ala za mu kasa shirin yau gaba biyu ko gida biyu a gabar gabar farko shine subhana man sakhara al'ada'a yarzuqu ba'dhum ba'dha gabar farko kenan mana sarki ya tabbata ga Allah da yake sa makiya suna azurta makiyansu makiya juna masu kiyayya da gaba da juna suna tallafawa junansu sai na biyu khudhu aidil aitam wal fuqara wal masakin fil ilm ku kama hannun marayu da fakirai da miskinai da mabukata da marasa galihu wajen samar musu nagartaccen ilimi na addini da ilimin zamani to yanzu za mu da gabar farko mai taken tsarki ya tabbata ga allan da yake sa masu ƙiyayya da juna su tallafa wa junansu a uwa wani abu mai muhimmanci da muke watsarwa sai mu rasa ɗimbin lada shine sai ka ga mutum yana ganin ga wani ya cancanci a taimaka masa kasantuwarsa maraya ko miskini ko maras galihu sai dai akwai bambanci na yanki ko yare ko ƙabila ko siyasa misali kana arewacin najeriya ga wani wanda yake bukata a kudancin najeriya ko kana kudu ga wani yana bukatar taimako a arewacin kasar nan ko kana jam'iyyar pdp ga wani a apc ko kana apc ga wani a pdp ko kai bahaushe ne ga wani inyamuri ko bayarabe ko kai bayarabe ne ga wani bahaushe abinda ake nunawa kada mu yarda bambanci na siyasa ko kabila ko yanki ya ƙi taimakawa marayu da fakirai da mabukata mu sani duka allah ɗaya ne kuma duk wanda ka taimakawa ɗin shi allah zai baka lada kowane ne shi shi yasa ma ya ce wala ya yajrimannakum shana'anu komin ala ta adilu kada gaba da mutane ya hana ku yi musu adalci shi sa wani in yaji an ce ana tallafa marayu ko miskinai sai ta a sai wanda kabila ta ne a yare na ne ko dan garinmu ne ko dan jam'iyyarmu ne ko dan kungiya ta ce ko dan dariƙa na ne a'a duk wanda ya cancanci ka taimake shi mutum ne dabba ne ka taimake shi ah, shi sa ya tabbata wannan malami ina jin dr mustapha murad a cikin littafinsa da aka yi wa lakabi da hulukul mu'min babban malami ne a jami'atul azhar ya rubuta wani littafi hulukul mu'min a littafin a shafi na 273 Malam ya kawo ta kissa mai ban al'ajabi ya yake cewa an yi wani mutum cikin salihan bayi a zamanin da ya wuce yana cin abinci irin a babban faranti haka to akwai nama da aka zagaya kan abincin to mutumin yana da kyanwa ko mage kyan wannan ta saba da ubangidanta sai kyanwa ta zo ta ɗau nama ta fita faɗau ɗau nama ɗaya akan farantin akan tiren ta fita kyanwan ta zo kuma ta sake ɗaukan nama na biyu ta fita ta zo ta sake ɗaukan nama na uku sai mutumin nan ya bi bayan kyanwan ya ga ina take zuwa da naman don ba ci take a gaban shi ba sai dai ya ga kyanwar ashe tana ajiye naman a dabbakin wani rami in ta zo kanta ba zai shiga rami sosai ba sai ta ajiye nama a bakin rami sai mutumin nan yana zaune a gefe yana kallon bakin rami cikin ikon Allah kawai sai ga maciji ne ya fito a rami macijin ko makaho ne yana da lalurar ido ma'ana macijin ya bi kamshin nama sai ya ɗau nama ɗaya ya shiga rami ya fito ya ɗau na biyu ya shiga rami ya ɗau na uku ya shiga rami fa'iza fa'uban a'ama ɗar kharaja wa haɗa ƙirɓatar laham sai mutum ya kaɗa kai ce subhanaka ya man fakhartal a'da a yarzuqu ba'dhum ba'dha yace tsarki ya tabbata ga Allah ya wanda ya sa masu kiyayya da juna amma ga sashi yana taimakawa sashi sashi yana neman abinci wa sashi mun sani da kyanwa da bera ba sa shi da maciji ba sa shi duk inda kyanwa ta ga maciji kashewa take amma dubi wannan kyanwar wannan macijin fanamanta ne amma kyanwar nan da ta ga macijiyar nan makauniya ce ita ta je ta ɗau nama madadin macijin macijiyar ta zama namar kyanwar kyanwar ce ta ɗauko nama ta kawo macijin ya ce don macijin ya rayu subhanallah jama'a wannan fa ba karamin darasi bane ba karamin darasi bane mu yaya muna taimaka makafi makahon mutum mutum yana taimaka makahon mutum yana taimaka fakiri yana taimaka miskini yana taimaka maraya ai dai duk gaban da yake tsakanin ka da wani a kabilanci a kungiyanci a bangaranci a yarenci a nahiyanci ai bai kai gaba da yake tsakanin kyanwa da macijiya ba ga macijiyar makauniya ce ba ta gani saura kawai kyanwa ya cinye ta cinye macijiyar amma duk da haka kyanwa ta zawo ita take ciyar da macijiyar ashe kada gaba tsakaninka da wani ya ki tallafa masa yayin da ya shiga halin da yake buƙatar tallafi a shekul islam ibn taimiyya alharrani yadda sheik doktor abdulmuhsin alkasim babban malami ne kuma hatsibi ne na masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma alkalan alkalai ne a cikin littafin da hudu watan ila sa'ada shafi na hamsin da ɗaya ya kawo bayani game da shekul islam ibn taimiyya a gabar da yake bayani akan ilimi yake cewa ibn al-qayyim al-jawzi ya samo daga malaminsa shekul islam ibn taimiyya ya ce shekul islam ibn taimiyya yana da makiya dewa a zamaninsa wanda galibi kiyayya ya shiga tsakaninsu ne don bambancin aƙida da sauransu kuma shi ne ke kan gaskiya su suke kan fata yana da makiya da yawa rannan wanda ya fi gaba da shekul islam ibn taimiyya ya fi kowa gaba da ibn taimiyya a makiyayin ibn taimiyya shi ne a sai ya mutu sai ɗalibin shekul islam ibn taimiyya ya ce sai na zo wajen ibn taimiyya sai na ci albishir malam babban makiyinka ya mutu ya ce take ibn taimiyya ya harare ni ya muna namun hakan da na yi har ana albishir da mutuwa ne don yana gaba da ni shi ne tsammanin ka ina Allah Allah wani abu ya same shi ne ya eh ta inna lillahi wa inna ilai raji'un inna lillahi wa inna ilai raji'un ta ce shekul islam ibn taimiyya ya tashi sai gidan iyalan wannan marigayi ibn taimiyya a ah, yi musu ta'aziyya da ya musu ta'aziyya ku ji abin da ya gaya wa iyalan babban makiyinsa na duniya mafi girman makiyinsa ya ce inni lakum makana wala ya kunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'ada illa wa sa'adtukum fi Allah akbar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ni na maye muku gurbin mahaifinku da ya mutu na maye muku gurbinsa duk nauyin da yake ɗaukawa ku ya dawo yana na ɗauka abinci ne sutura ne magani ne duk nauyinsa na ɗauka duk abin da kuke buƙatar taimako ku zo zan taimaka muku Allah haɗu ka ji malamin kwarai. babban maƙiyinsa fa amma ya zo ya ɗau nauyin iyalansa Allah haɗu jama'a shi ne fa musulunci shi yasa wani dalibi cikin ɗaliban ibn taymiya yake cewa wajittu anni li ashabi mithlahu li adaihi wa khusumi yace wallahi ina addu'ar Allah ya bani kaunar da ibn taymiya yake yi wa makiyansa Allah ya bani irin wannan kaunar ma yi wa masoyana saboda haka kana dan izala kaga ga wani dan dariga yana buƙatar taimako taimaka mishi kana ɗan ɗariƙa ga wani ɗan izala yana buƙatar taimako ka taimaka masa abinci tufafi nagartaccen ilimi kada gaba da juna ya hana mu taimaka juna kana pdp ne yana apc ne kana kaza ne shi ya sa ma a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wata karuwa ta zo wucewa ishu ya dame ta sai ta shiga wani rijiya akwai rijiya sai ta shiga rijiyar babu guga ta shiga ta ɗebi ruwa da takalminta sau ciki ta sha tana fitowa sai ta ga kare na lallagi don ishi karen na cin taɓo shi da sai ta ce wannan karen fa ya ji ishe irina yadda na ji ishi haka shi ma ji yana buƙatar taimako ta shiga ramin ta ɗebo ruwa ta ba wannan karen ta ba wannan karen ta ta ba wannan karen ta ki Allah ya yafe mata ma'ana Allah ya ba ta aljanna shi yasa ai mun sani akwai gaba tsakanin kare da ɗan adam ai ɗan adam bin kare yake yi to amma kun ga kare ƙazantaccen dabba ne amma da ta tsaya ta taimaka karen ta samu aljanna shi yasa harisa ibn nu'man ɗaya ne cikin manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama da ake wa lakabin yurattilul qur'ana fil janna yana karanta alqur'ani a cikin aljanna idan ka dubi littafin rijal ne nisa rasul na yusuf abu aziz ya kawo su sahabi na hamsin da biyu cikin sahabban da yake katarin su a littafin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don falalar wannan sahabi ya ji muryarsa a cikin aljanna yana karanta alqur'ani in ya ji takun bilal ne aljanna to shi harifa ibnu nu'man annabi muryarsa ya jana karatun qur'ani cikin aljanna shi wannan bawan Allah duk da ya zo da sanadi munqati ta hanyar sa'ad kuma ya zo ba tare da sanadi ba kuma hadisi ya zo ta wajen imamu tabrani Ah, shi wannan sahabi harisa ibn numan ya tsufa ya makance amma duk da aka ya ɗaura wani igiya daga ɗakinsa zuwa zaure ƙofar gida don me domin yana ah, makanta ya same ka da girma akwai wuya ba ka haddace hannu sai aje kwano a wurinsa akwai dabinai akwai abubuwan bukatu daban-daban da zarar mutum ya yi sallama yana neman taimako sai ya kama igiyar tiryan yana bin igiyar sai ya zo waje ya ba mai shi sadaka ya dawo ya zauna har iyalansa suka ce ka bari mana mu riƙa miƙa musu sai ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce munawalatul miskin mai ta su ka riƙa miƙa wa miskini abin da yake bukata zai raba ka da mummunar ƙarshe da mummunar mutuwa yan uwa wannan gabar farko kenan da na ja hankalinmu wajen mu riga taimakawa juna sannan kuma kada gaba da juna na bambanci ya sa mu ki taimakawa juna na'am a kai da sai mu ɗauki gaba ta biyu shine khudhu aidil aitam wal fuqara wal masakin fil ilmi ko ila ilmi yan uwa mu kama hannun mabukata marayu miskinai mu tallafa musu wajen ilimi yadda wannan shiri ta ba da ƙarfi wajen faɗan a tallafa maraya da miskini da marasa ƙarfi to yana da kyau da yawa akwai yaran da marayu ne suna da basira amma babansu ya mutu babu wanda zai ɗau nauyin karatunsu ko ga yaran da babansu miskinai ne ko mabukata ne ko uwar ce ma take girmar da su yan uwa ina jan hankalinmu mu tallafa wa iliminsu yanzu ba ana fuskantar yan makarantu na ss za su rubuta fefa nan gaba to wani tanadi ka yi don biya wa wasu adadi na marayu ko miskinai ko fakirai 'ya'yan marasa galihu registration na wayar da meku wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a magabata na kwarai suna da ƙoƙarin yin haka akwai hadisin suhaib Allah ya ƙara masa yarda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarinsa manzo Allah ya cewa an yi wani sarki cikin sarakunan da suke gabaninku sarkin nan kasan da da babu addini ga daren sarakuna boka ne duk da a yau ma kawai da ba su fahimci addini ba cikin sarakuna sai ga sarki gadararsa da tarin bokaye shine karfinsa alhali kuma Allah ne yake wa dan adam komai to wannan sarki yana da bokansa da yake ji da shi sai sarkin nan wannan sai boka ya zo wa sarki ya kai mai martaba girma ya kama ni ko in mu ne yau ba mu ne gobe ba ina gudun kada in mutu bayan tirenin din wanda zai kula da kai da garin nan da kai ba saboda haka a samo mun yaro da zan koyar da shi ilimi na na sihiri da tsafi don birran da bana na sai ya zanto ya ci gaba da wannan aikin shine sai sarkin ya sa aka samo wani yaro mai basira cikin 'ya'yan talakawa aka hada shi da wannan boka ya ci gaba da koyar da shi in mun tsaya daidai gaban nan su a wajen sun ɗauki sihiri ɗan abin kirki ne sai duba wani ɗan talaka ne wanda iyayensa ba za su isu ba shi wannan ba su ɗau nauyin karatunsa ba sai ɗauka ya bayar na'am yaron nan kuma da shi yana da basira duk ran da ya tashi zai je wajen boka ɗaukan darasin bokanci sai ya haɗu da wani bawan Allah na ƙwarai malamin addinin musulunci na lokacin wanda yake bin addinin yahudanci wanda addinin yahudancin da ba a gurɓata ba ba a ta ba sai yaron ya ɗauki karatu ya ɗan saurari karatu wannan malamin ba yahude ɗin malamin na kuma da ya ga yaro na mai basira ne kuma ya ga alaman yaro ne ɗan marasa galihu shikin sai ya jawo yaron sai ya ba sa nagartaccen ilimin addini sai ce yaron kullum kafin ka je wajen boka ka tsaya in baka karatu ko kuma in ka taso ka zo in ka karatu na bokan babu kyau amma in ka ƙi zuwa zai zama matsala abinda ke so ku gane anan yaro nan ba dan kowa ba ne yaro ne maraya ah, mara gata wannan malamin musulunci wanda yake bauta Allah kan tsarin addinin yahudu ya karantar da yaron nan ya ba yaron nan ilimi tatacce na addini da imani wanda yaron da kansa ya zo ya bijire wa bokan yaron ya zo ya zanto wani irin likita ne duk cutan da ya same ka to in ya daga ne yana daga ne yana cewa ya Allah ka warkar da wani take za ka warke da lokaci akwai HIV da lokaci akwai Ebola yaron yana addu'a za ka wani har ma yaron ya zai warkar da mataimakin sarki tarihi ne mai tsayi wanda ƙarshe shi da ya ƙare da amanna da rabbi hadal gulam wato yaron nan har ma da sarkin garin ya zo ya ga yaron ya bar bokanci ya dawo kan addinin bin Allah sarki ya yi yunkurin hallaka da shi sau tari Allah yana kare yaron daga baya yaron ya aza sarki a wata turba sarki yana kashe yaron ta dalilin yaron nan duk garin aka musulunta yanzu wannan muhallin shahid yaro ne dan marasa galihu wannan malami ya ja shi ba su ilimin addini kyauta ya gina shi da'awar da malamin bai iya yi a garin ba sai da yaron ya zai musulunta da gari wani hadisi imam muslim ya kawo shi a cikin littafinsa sahihu muslim sannan kuma ina jin imamu turmuzi shi ma an samu wannan hadisin daga wurin shi idan ka dubi sanar turmuzi lambar hadisi 3,340 sannan kuma dubi sahihu turmuzi na albani lambar hadisi 2,661 a sahihu musulun kuma hadisi mai lamba 3,500 sannan kuma akwai abin nan akwai wani babban malami da ake ce masa abu yusuf wanda ya shahara a duniyar musulunci abu yusuf abu yusuf ɗin nan iliminsa ya tumbatsa da babu wata ƙasa a duniya da bata shiga ba amma ku je da abu yusuf ya yi karatu abu yusuf dama cikakken sunansa ibrahim abu yusuf alƙadi eh, abu yusuf eh, kai cikakken sunansa yaƙub bin ibrahim abu yusuf alƙadi abu yusuf shi da kansa yake ba da labari yake ba da labarin kansa yadda ya zo a cikin littafin tarihu bagdad yake cewa babana ya rasu ina karami in ji abu yusuf sunan baban nasa ibrahim eh baban abu yusuf na sunansa ibrahim da ya rasu abu yusuf yana karami baban bai bar kuɗi ba bai bar komai ba mahaifiyar abu yusuf kuma da ta gaya za ta yi sai ta ɗauki ɗanta ɗan da ya fara wayo ma'ana ya fara kai shekara bakwai sai ta kai shi wajen wani mai reni don a koya masa renin kuma ya riga taimakon mutumin reni ɗin da yamma a riga bashi a riga bashi na batarwa domin uwar tana ganin tunda yaro na maraya ba za ta yi ta ciyar da shi ta riƙe shi ba ita ma kanta ya take gamawa to shi kuma abu yusuf idan ya je waje mai rini din sai faki ido mai rini sai ya gudu sai ya je makarantar imamu abu hanifa imamu abu hanifa nu'man yana karantarwa sai yaron ya je ya zauna a gaban abu hanifa yana sauraron ilimi mai rini sai ya zo ya kawo wa mamar yaro ƙara ɗanki fa ya gudu mamar yaro ta zo ta kamo yaro a wajen abu hanifa ta ja shi ta kai sa waje mai rini tana tafiya abu hanifa ya gudo eh, tana tafiya abu yusuf ya sake gudowa ya zo majalisar abu hanifa kullum faman da take yi sai ranar matar ta zo ta samu ɗan nata abu yusuf a wajen abu hanifa ta ce dattijo na kai kake ɓata min ɗana yaro na na kai sa inda zai nemi taro da sisi ka kana eh, jan shi nan yana lokacin lokacinsu sai imamu abu hanifa ya ce ya ke ummu ra'ana ki yi haƙuri yaron nan ki bar shi a wurina watan wata rana kamar ma ina sa yana cin faluzaj da man gyada wanda faluzaj a lokacin haɗi ne na abinci da kayan zaki. wanda a daɗin ba mai iya ci sai mai mulki ko mai kuɗin gaske shi yake iya cin wannan abincin don tsadarsa da darajarsa talaka ya ma isa gani ne ya gani ne su mata ta jakar jacen an ta shekun har harafta haɓa a akuluka ta ce abuwa ne jacen kai tsoho ne ka tabo hankalinka ya tafi a nan a wannan ilimin da yaro nan zai zo har ya iya cin irin wannan abincin abu nifa ya rungumi yaro duk littattafai sai siya yaron da abinci da tufafi duk shi yake yi wa yaron ya gina yaron to a takaice yaron nan ya zo ya zama cikin manyan malaman duniya ya zama alƙalan alƙalan garin kai har ma ya zo ya zanto e, suna abota da sarki haruna rashid kuma yake karantar da haruna rashid rannan suna tare da haruna rashid sai aka zo wa haruna rashid da abinci sai haruna rashid ya ce mala abu yusuf zo mu ci wannan abincin faluza da mu masu mulki ba kullum muke samun sa ba sai jifa jifa ko sai take abu yusuf sai ya murmushi ya tana da lokacin da mahaifiyarsa abu hanifa yake gaya mata ɗankin nan kamar ga yau yana cin faluza ala ayi hal kun ga abu hanifa da ya ga wani yaro ne mai basira ya ɗau nauyin shi ya gina shi ya zai zama ɗaya cikin mukarraban shugaban ƙasa sannan irin haka ne shi yasa sarakuna ko a da irin su ina ji ko wani sarki ana cewa eh, al-malik nuruddin mahmud zanki ya rasu jira na da shekara 569 Allah ya yi sa yana da son malamai son talakawa son mabukata shi kawai ma neman ina mabukata suke al'imam ibn kasir yana faɗa cikin albidaya wa nihaya shi wannan sarki eh, nuruddin mahmud zanki sai da gina wata katafariyar asibiti a sham a zamaninsa ba taɓa yin asibiti irinta ba shi kenan sai ce wannan asibitin waƙafi ne alaman yi allimul aitam alkhatsawar kira'a waje alalahun nafkatan wa kiswa sai ya ce wannan asibitin duk kudin da take samarwa a asasa makaranta wanda duk marayu za koya da su rubutu da karatu da miskinai da fa'irai da marasa galihu kuma a dukiyar da wannan makaranta za ta fita wannan asibiti za ta cire a rika ciyar da waɗannan masu karatun kuma a yi musu tufafi saboda haka yan uwa akwai ire-iren wayannan dama da yawa yanzu akwai yaran fakirai ƴaƴan miskinai ƴaƴan marasa galihu wanda zaga yaro haka ya je zai kammala makaranta babu kuɗin kammala makaranta haka zai dawo ya zauna saboda haka ina so in ji hankalin mu anan mu yi amfani da daman mu akwai yaran da zaga iyayensu ba masu ƙarfi ba yara ne fakirai yara ne miskinai wani ya gama ya ci biology ya ci kaza me za mu yi mu gina shi ya zama likita ya tafi medicine ya karatu me za mu yi dan wani talaka ya tafi kaza ya tafi kaza ka gina mutum shi kwa kasu mutanen da zai zo ya rike saboda haka yadda muke taimakawa marayu fakirai miskinai bangarorin abinci tufafi da sauransu ina kira gare mu kai ɗan kasuwa ne kai ma'aikaci ne kai kaza ne ka yi kokarin samun wasu marayu kana daukar nauyin karatunsu a su su nasu a a takardunsu a a ɗauki nauyin wa'annan su haddace alkur'ani ɗauki wa'annan bayan sun samu ilimin addini kuma su hada da na zamani wallahi duk lokacin da ya girma duk abin da zai ya samu a rayuwarsa kai ne sula Allah yana baka ladan shi sannan kuma shi ba ka ba su irin wannan tarbiyya a zuciyar shi amma zai zanto ilimi sai ayyar masu ya'yan talaka babu ilimi dan mai kudin yi shi ko da bai karatun ba babansa ya bar masa kudin shi dan talakan ko uban bai bar masa kudin ba ko bai samu karatun ba saboda haka ina jan hankalinmu mu yi amfani da wannan dama wajen ɗaukar nauyin yara a karatu na zamani karatun islamiyya ga wasu iyayen ba ƙarfi sun je boko sun dawo za a zauna da yamma suna wasan banza wata islamiyya bai fi naira ɗari ɗari a wata ba bai fi ɗari biyu ba to sa su a islamiyya a wani islamiyyan weekend sa su wallahi duk wanda ya ka zai samu lada wanda zai mamakinta a wajen mahalicinsa gobe kiyama ina jin lokaci ya ja za mu tsaya daidai wannan gaba insha Allah ta'ala satin gaba sai mu dora abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tare ya alada kuskure ko kuma tuntuna sha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk